To, ranki daɗe, kin san an ce, kin sai maimaita wannan magana nake ta labarin zuciya a tambaye fuska, saboda ni ba abin da na fi jin daɗi ga an doso ni da murmushi. kuma wannan murmushin ko kuna gani masu kallo kun san murmushin nan mai tsada ne amma da so ki gabatar da kanki ga wanda ba su san ki ba ga wanda suka san ki kuma na tabbatar suna nan suna muna suna Allah sarki daman wannan tana nan amma assalamu alaikum sunana Fauziya Sani wacce ake kira da Fauziya mai kyau <laughs> tabbas kuma gashi ta yi kyau ko za ku yadda da ni ko ta yi kyau <laughs> to Fauziya Ama Awards kin shiga Ama Awards cikin wani rukunin ne ko kawai kin zo don saboda ki ba da gudunmuwanki kuma ki ba da support ya abin yake gaskiya na ji daɗi da na ga gurin sosai i'm so happy gaskiya irin yadda muke samun irin wannan abubuwan za mu dinga samun ci gaba sosai a masana'antar mu na kanewood sannan kuma yadda allah dai ba mu sa'a kawai kashi kuma amma awards zama international me ra'ayinki game da haka eh to ra'ayina shine um, <laughs> kaga shi zai ba mu dama da abin da za mu ci gaba ci gaba ne wannan ci gaba ne a gare mu gaba daya mu wadda za mu iya samun award akan abubuwa da yawa akai ka gane shi ne mini dina <laughs> kin shiga rukunin ama awards ko guda daya. um, no ban shiga a baya no yanzu ne nake da ina tunanin nake da ra'ayin haka an da da akwai rukunin murmushi ko ke zan ba wa kambu mun gode to ni ma na gode